وصحبه ومن والاه ما بعد قال الإمام المجدد عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زيادة ابن أبيه المولود على فراش الحارث ابن كلده لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وقال من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال حديث صحيح har yanzu akan matsala na zartar da <clears throat> alwa'i shine wato uba a tabbatar ma wanda ya aikata wani laifi ma'ana a yanke masa wannan hukunci yanke ma mutum hukunci saboda wani abu da ya aikata wanda kuma wannan wa'id ɗin ya zo a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana kan kawo misalai akan cewa laisa ala itlaqihi ba wai haka abin yake kai tsaye ba idan aka samu wasu dalilai sukan iya hana wannan wa'id din wato azartar da shi ga wanda koda da aikata wannan abin ne saboda wato rashin cikan sharuɗa da kuma samuwar abubuwan da suke hana haka to to ne malai ya sake kawo misali ya ce wa kazalika istilhaqu muawiyah radiyallahu anhu ziyada ibn abi haka nan wato muawiya radiyallahu anhu ya raɗi ma'ana ko kuma ya danganta ziyadu Ibn abihi wanda aka haife shi a gidan alharifu Ibn kilda wato wani shugaba ne a wannan lokacin a ta'if to ya haifi ɗa sunan shi ziyadu Ibn abihi ana kiran shi ziyad Ibn ubaid gane ko baban nashi ana kiran shi ubaid a thaqafi <coughs> to Eh, a nan ya ce saboda abu sufiyani ya kasance yana cewa ai wannan wato daga tsatsan shi ya fito duk da kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi tutiyar danganta kanshi ga wanda ba ubansa ba alhalin ya san cewa ba ubansa bane to wannan aljanna ta haramta a gare shi ana mutu ya danganta kanshi da uba wanda ba nasa ba to wannan aljanna ta haramta a gare shi da Allah ya ce Udu, li abaihim huwa aqsatu indallah abin da yafi adalci a wajen Allah shine kowa a kira shi da sunan ubansa to yace wani sai ya danganta kanshi da sunan wanda ba ubansa ba to duk wanda ya aikata haka alhalin kuwa ya san ba hakan bane to aljanna ta haramta a gare shi haka nan daya hadithin wanda Imam Muslim ya rawaito cewa man da'a ila ghairi abihi duk wanda ya danganta kanshi ga wani ubansa au tawalla gaira mawalihi ko kuma ya jibinta kanshi ga waɗanda suke ba su bane iyayen gidansa wannan na wato alwala kenan kama a ce wani ne ya yanta tawani dan haka sai ya danganta kanshi da cewa shi maulan shi ne in gane ko ce to duk wanda ya aikata haka fa alaihi la'anatullahi la'anar Allah ta tabbata akan shi wal mala'ika da mala'iku wan nasi ajma'ina da tsokacin mutane la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wato aikin da ya yi na nafula ba shi ne a sarf wala adilan ko kuma aikin farilla shi ne a sarf wala adil cewa Allah ba zai karɓi aikin shi da ya yi na nafula ba ballanta na farilla wani hadisi mai mai inganci to kun ga anan duk da cewa ga hannun da ya zo ga gargaɗin da ya zo a kan haka amma duk da haka mu'awiya yake cewa huwa ziyad ibnu abi Sufiya? to za mu ce mu'awiya wannan wato wa'id din ya hau kansa kenan ko bai hau kansa ba ko kuma shi ziyad din idan ya tabbatar da haka din hukuncin da muawiya yayi shine wa qada manzala sallallahu alaihi wasallam yayi shine annal walada lil firash akwai hadisi da ya tabbata da wannan lafazin al waladu lil firash walil al hajar cewa duk inda aka haifi da, to nan ake danganta shi da shi gane ko duk gidan da aka haife shi da aka haife shi a gidan nan kuma mai gidan aka haifa a gidan ya yadda an haifi dan a gidan to ba da wata hujja da zai zo ya ce ba dan shi bane sai dai ya je yayi la'ana ma'ana ya je yi tsinuwa a gaban alkali amma ba zai fito ya ce wannan ba dana bane alwaladu lil firash wannan an sha samu waɗannan matsalolin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ba a dade da rabuwa da jahiliya ba mutane sun aikata wasu abubuwa wato na shigar da dangantaka cikin wato wasu gane ko kamar yadda aka samu eh, hamza radiyallahu anhu da shi da dan uwan sauda binti zam'a su ma sun yi jayayya akan wata iya da aka bari gane ko kowa yana da awan cewa ai yana da alaka da wannan iya din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alwaladu lil firash ina aka haifi wannan dan inda aka haife shi nan ne gidansu nan ne gidan ubansa gane ko cewa huwa min al-ahkamil mujma'u alaiha abinda yake so ya nuna cewa a ina aka haifi ziyad a gidan abu sufyan ba a gidan abu sufyan aka haife shi ba an haife shi ne kamar yadda ya faɗa ala firashi al-harith ibn kilda a gidan al-harith aka haife shi saboda haka sai a kira shi ziyad ibn al-harith al-kindi ko abinda ya kamata a danganta shi da shi kenan malai ya ce fa nahnu to duk da mun san cewa anna man intasaba ila ghayril abi alladhi huwa sahibul firash cewa duk wanda bai danganta kansa ba ga uban da yake shine wato uban shi na wato shimfida inda aka haife shi fa huwa dakhilun fi kalami rasul sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan hadisi ma'a annahu duk da cewa kuwa la yajuzu an yu'ayyina ahadun duna sahaba cewa baya halatta a ayyana wani a ce ga wannan wanda la'anar Allah ta tabbata a kan shi ya ce baya halatta mutum ya fito ya ce wane fa la'anar Allah tana kansa idan baya halatta a gaya ma wani ya ce to fadlan ani sahaba to ina ga sahabbai kenan za a fito a ce ma muawiya la'anar Allah ta hau kansa tunda ya danganta ziyad ibn abihi zuwa ga ziyad ibn abi sufiyan ya ce fayuƙalu sai a ce inna hadal wa'id la haqqa lahu shi wannan hadisin baya hawa kansa saboda me li imkani annahu lam yablughum qada'u rasulillah sallallahu alaihi wa sallama bi anna alwalada lil firash domin akwai yiwuwar cewa wannan hadisin da yace duk inda aka haifi da nan ne gidan ubansa ta yiwu ba su san wannan hadisin ba yumkin ba san shi ba wa ataqadu suka ga cewa annal walada liman ahbala ummuhu umma ummuhu su suna ganin duk wanda ya ma matar ciki shine ubansa in gane ko ta iya ba san wannan hadisin ba ko ma ka ce sun san hadisin yanzu kama a cikin yanda muke a irin zamantakewa ta yanzu so da yawa yana aukuwa wani ya ma wata ciki na zina Allah ya tsari me ake cewa shine ubansa haka ake faɗa mana ko zama sai a ce aje a nemo wanda ya mata cikin ai shi zai dau nauyinsa ba ubansa bane shar'an a shari'ance ba ubansa bane bai da wata alaka da shi ya mutu ba gado tsakaninsu ba zai amsa sunansa ba saboda shari'a ba ta yadda da shi ba domin ba a same shi ta hanya wacce take ingantacciya ba da haka sai dai a ce huwa ibnu ummi an gane ko hakan aka sami yaro ta hanyar zina shi wanda ya zinan ya mata ciki ba shi bane ubansa a shari'ance gane ko a shari'ance ba shi bane ubansa duk da yake an zo ana bincike irin nasu na zamani za a ce shine biological father din shi amma a shari'ance ba shi bane domin ba wani abu da zai hada su ba gado gane ko babu gado a tsakaninsu zai iya auren yar wannan wanda ya ma kawai shi ciki domin shi asali ba ubansa ba ne shari'a ba ba bashi dan ba to ta iya yiwuwa haka ya ce su ba su san wannan hadisin ba ko hukuncin mazala sallallahu alaihi wasallam bai zo musu ba da haka su a ganin su kamar yanda abin da ya sa na kawo misalin nan domin har yanzu akwai waɗanda suke ganin haka din ko cikin mutane akwai wanda suke ganin in wani ya ma wata ciki to fa shine uban wannan din ko shine wa ataqadu suka yi itikadi da wato yarda da cewa annal walada liman ahbala ummuhu cewa duk wanda ya ma uwar dan ciki shine ubansa wa taqadu suna ganin cewa anna aba sufyan huwa huwa muhbil li sumayyata ummi ziyad suna ganin cewa abu sufyan shi ya mata ciki wanda kuma din da aka koma tarihin haka ne radiyallahu anhu wa ardahu wannan da an ce yayi ba wai ana zagin sahabi bane kafin ya shiga musulunci hada kana fil jahiliya kamar yadda kissa ta zo a jahiliya ne ya je garin ta'if ya sha giya ya ce a kawo mishi mata aka zo mashi da wannan matar ya kwana da ita sai ta samu ciki sai ta haifi wannan yaron amma kuma ba ita bace ba shi bane mijinta irin abin da ake na jahili in gane ko to sai suka dauka cewa to yin hakan tunda shi ya mata ciki to shine dan sa kenan shine ubansa ana iya ba su wannan usulin kila shi yasa suka yi istilhaqin shi fa inna hadha al-hukma yace domin irin wannan hukuncin qad yakhfa minan nas da yawa daga cikin mutane in ba malamai bane masana bane ba za su san haka din ba yakhfa ala kathirin minan nas la siyama yace musamman ma qabla intishari sunna kafin sunna ta watsu idan sunna ba ta watsu ba ma anna al'adata fil jahiliyyati kanat hakaza duk da cewa al'ada jahiliya haka ne a jahiliya duk wanda ya mamace ciki ma'ana shine uban dan abinda suka kasance suna yi mutane goma suka iya zuwa su tara da mata ɗaya su kwana da ita a lokaci ɗaya <clears throat> mutum kaman goma a lokacin da ta samu ciki ita ce za ta ce to ɗaya a cikinsu shine uban ɗan kuma bai isa ya karyata ba za ta kira su za su zo gaban mutane ta ce wane da wane da wane da wane da wane da wane duk su zo za su tsaya a gabanta in ta duba ta ga wanda hankalin ta yi kwanciya da zai ce to kai ne da, kuma dan ya zama nashi haka suke a jahiliya haka wannan ita ce jahiliya mana a cikin bata ne an gane ko kuma an yi haka dan ya zama ɗansa ba wanda ya saya hana ko da a ce kuwa ba ta hanyar shi aka samu cikin ba in gane ko dole dai a cikinsu wannan goma akwai wanda shine aka samu abin nan sa to shi yasa aka samu dangantaka lokacin tana iya gurɓacewa ta lalace to wannan shine sa'id a wannan lokacin auli gaili zalika min almawani ko kuma a samu wani mani wani abu da ya hana hadha almuqtadi lilwa'idi anyi ya'mala amalu ya zama wannan hukuncin dai ba zai aiki akan muawiya ba akwai dalilin da yasa ba zai aiki akan sa ba daga ciki yace min hasanat daga cikin kyawawan ayyuka wanda tabbus sayyi'at take shafe munana Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayyi'at haka nan Allah ya ce ulaika yubdilillahu sayyi'atihim hasanat saboda haka ta iya yiwuwa wannan ne zai sa wannan ukuwa idin ba zai hau kan shi ba in gane ko musamman ma Muawiya <clears throat> yana cikin wanda suka yi yakin Badr kila ko in baya cikin su yana cikin wanda suka yi bai'a ko Uhud yana cikin baya cikin su yana cikin wanda suka yi bai'atu al-Aqaba ko in baya cikinsu yana cikin kuttabul wahai. ko to duk irin waɗannan abubuwan suna iya aukowa da za su iya hana wancan abin ya same shi ko da ya aikata wannan abu in gane ko duka uzurruka ne ƙwarai da zalika da wasu wannan din mala ya ce wa haza babun wasi'un wannan babi ne wanda yake da faɗi amma ga waɗanda suke malamai masana masu bincike ya sai kama misali kaza ai kaza ma haka ne kaza ma haka ne ana mutum zai iya aikata abu amma kuma wa'id din ba zai hau kanshi ba saboda wani abu da aka samu da ya hana wannan abin ya hau kansa kamar yanzu misali hatab ibnu abi balta ko wani sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shirye-shirye zai kai farmaki ma mutanen makka ba tare da sun sani ba hatab ya samu labari daga cikin sahabai da ya sami labari sai ya rubuta wasiƙa ya aika wata baiwa akan ta je ta gaya ma mutanen maka faga abin da ake ciki akwai yi za a kawo musu farmaki me ya sunan wannan aikin hmm? ha'inci ko ko munafurci wanda ya yi haka ma'ana ya tona asirin annabin Allah misali me ya hukuncinsa kisa ko an zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aliyu dan abi talib da shi da ɗaya daga cikin sahabbai ko ibnu mas'ud ko mikdad ya ce ku je ku riski wata mata daidai wani waje tana ɗauke da wata wasiƙa da aka bata ta kai ma mutanen makka Allah ya sanar da shi da haka suka je suka same ta a daidai wannan wajen da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya mata ya gaya musu suka caje ta daga farko har ƙarshe ba same ta da takarda ba aliyu dan abi talib ya ce wallahi manzo Allah gaskiya yake faɗa akwai takarda tare da ke ba yanda za a ce takardar nan ba ta tare da ke yace ko dai ki fito da takardar nan ko kuma mu miki tsirara yanzu yana ɗaya daga cikin abin da za a yi a wannan lokacin a tozar ta mace mana a cire ta daga ta ce ko dai ki fito da takardar me ce zai kashe ta ba dan ba a ce su kashe ta ba da ta ji haka sai ta ce ku dakata sai ta cire inda ta kulle gashinta sai ta ciro takarda ta ba su suka je suka kai manzala sallallahu alaihi wasallam ya gani wasiƙa ce daga hatab zuwa mutanen makka kuma sahabi ne yana tare da annabi ko aka karanta wasiƙa umar ya tashi zai kashe shi ko ce da'ani adribu unuka hadha almunafiq ce ka kyale ina sara wuyan wannan munafiki kaga duk wanda ya haka yayi kamar munafirci amma wannan wa'id ya hau kan hatab bai hau ba manzala sallallahu alaihi wasallam yace la la taqul hada sai aka kira hatab yace ya hatab ma hamalaka ala hada me yasa ka aikata haka yace wallahi ya rasulullah ba wai na ki musulunci bane ba kuma na ƙaryata ka bane musulunci yana nan a zuciyata tiran na shige shi haka yake amma dai ina da dukiya a wajen mutanen makka saboda haka ni na yi haka ne saboda na tsara dukiyata mana akwai mutanen da nake da kudi a wajensu a maka suna juya ni ina ganin wannan na sanar musu ne don su tsare mun dukiyata zaɓa sallallahu alaihi wasallam ce shi kenan ba komai ya ce ai kayi yakin badar ce ku je ku aikata da abin da ɗan badar ya aikata allah ya gafarta masa to kaga wannan mani ne da ya hana wannan wa'id din ya hau kan hatim ko amma inda ka ce haka kawai yanzu kaga za a iya kashe shi ko shi yasa ya hana umar ya kashe shi saboda mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya san akwai wannan mani din gane ko akwai wannan mani din da ya hana wannan wa'id din ya hau kan hatim umar dai a ƙarshe ya ce allahu wa rasuluhu a'lam shi dai umar har yanzu zuciyar shi bata nutsu da cewa ya kyale mutumin nan ba amma kyale shi maslaha ne masallar sallallahu alaihi wasallam ya in ba inda a ce hakan bai faru ba ba za su samu labarin cewa duk wanda ya yakin badar Allah ya fi mishi duk abin da zai ya baya ba yace da Allah la hatala ala ahli badr wa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum haka ya yakin badar hatab da shi aka yi yakin badar saboda haka wannan kaga mani ne da ya hana wannan wa'idin ya hau kansa haka ne za a samu wani babba ya aikata wani abu mara kyau to ana iya ɗauke mushi wannan hukunci saboda ba a taɓa samun shi ya yi wannan ba in gane ko ba a taɓa samun shi da wannan aikin ba ko kuma a'a ya aikata aikin amma yana da wata shubuha da ta sa wannan abin ba zai hau kansa ba kamar yanzu misali a samu mutum ya yi sata sata wacce take sunanta sata amma kuma ba za a yanke mishi hannu ba wanda a shari'a Allah cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ko cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma an samu zamanin Umar radiyallahu anhu ko wasu mutane suka yi sata aka kawo su gaban shi ya yafe musu saboda lokacin da suka yi sata sata suka yi da gaske suka sace raƙumin ubangidansu suka je suka siyar da suka sayar mai suka yi da kudin mai saboda sai da aka tambaye su suka ce wallahi baya ba mu abinci kuma mu muna tsananin jin yunwa kuma ana cikin yunwa a madina da haka mun ci abinci mun ciyar da iyalinmu umar ya ce ku tafi shi ne yake da laifi yanzu shi za ma ba. sai ba yanke musu hannu ba duk da cewa sata suka yi sunan ta sata an sake kama wani barawo shekarar da aka yi tsananin yunwa a madina ka kama barawo umar bai yanke masa hannu ba sai ana cikin yunwa aka ce mai kai da abin ya ce na jina kai ma iyali na wanda haka ba sunanta sata ba a wannan lokaci ko da sata ce amma akwai mani akwai shubuhar da ta hana a masa wannan wato ukuba gane ko to babin malam kamar yadda ya faɗa ya ce wa haza babun wasi wannan babi ne mai yalwa mai faɗi fa innahu yadkhulu fihi jami'ul umuri muharrama duk wani abin da aka haramta yana iya haka mutum yana iya kashe wani a ce ba za a mashi hukuncin kisa ba gane ko kamar misali idan uba ya kashe ɗansa ba a mashi su, ba a zuwa ce za a kashe uba ba za a kashe shi ba za a kashe shi ba saboda ma'ana a ɗabi'ance an yi ittifaƙin cewa uba bai kashe ɗan shi saboda wannan tausayin da yake tare da uba zai hana shi ya kashe dan aka ce sai dai in sura ɗaya aka samu shine uban ya kama dan ya mishi dauri da ake kamar na daurin rago ya kwantar da shi ya yanka shi da wuka kuma akwai uban zai wannan ce in dai uba zai kashe ɗanshi to zai mishi kila duka ne na ladabi har ya kai kila ga na kasashe amma ba wai a zuciyarsa yayi niyyar kashe shi ba shi sa ba ba sai tsakanin uba da ɗan babu kisasi ba a kashe uba ko uba ya saci dukiyar ɗansa babu yanke hannu in gane ko ko miji ya saci dukiyar matar shi ko mata ta saci dukiyar mijinta babu yanke hannu a ciki saboda me akwai shubha ta iya yiwa tare suka tara kudin ila ita ta sai da kayan ɗakin ta <laughs> ko ita ta sai da jeran ɗakin ta ta bashi cewa je ka nemi jari da ya je nemi jarin kuma ta ga ya ƙara wata mata kuma yana daɗa bunƙasa ta ce to bari ta cire iyaka nata sai baya nan ta je ta balla kofar shi ta balla ɗaki ta ɗibi kuɗi da sunan sata aka kama ba yanke hannu saboda akwai shubuha akwai yiwuwar cewa tana da kazo a cikin dukiya ko ko mutane guda biyu su sai baiwa mace guda ɗaya sai a kama ɗayan yana kwana da ita sunan shi zina yana da haƙi a cikinta yana da haƙi saboda da shi aka saye ta tara kuɗi suka yi suka siya an gane ko sai dai shiga wani babi daban zai shiga wani babi daban ko mutane ma'ana aboki da aboki ma'ana aminai guda biyu su haɗa kuɗi su yi tarayya a ciki ɗayan sai ya dinga komawa daga baya yana zara kuɗin misali idan akawun ne ya dinga amfani da wani abin da yana cirewa ba za a kama shi da cewa ya sata ba saboda me saboda ta iya yiwa bangaren shi yake diba na kudin ko a cikin yarjejeniyar da suka yi ya biyo dan uwan bashi ba a sani ba duk wannan su ne abin da ake kira mawani abin da zai iya hana wannan wa'id din ya hau kansa ba za a kira shi barawo ba ana ba za a bashi hukuncin sata ba da dai makamantansu kamar yadda mala ya faɗa ya ce babin yana da faɗi fa innahu yadkhulu fihi jami'ul umuri muharrama duk abubuwan da Allah ya haramta wannan abin yana iya shiga cikin su in gane ko bi kitabin da littafin Allah au sunnatin ko sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in gane ko kamar misali a kama musulmi ya sha giya ta iya yawa ba za a mishi haddin shan giya ba ila tirsasa shi aka yi ya sha giya ko ila kuma zuwa ya dauki kwalbar bai san giya ce a ciki bai sha dan shi bai san dandanan giya ba ko wasu ne suka tsare shi suka ce in bai sha giya ba za su kashe shi ya sha to ba za a mishi haddi don an ga yana tangadi ba za a mishi haddin giya ba ko shi yasa wata ranar Uthman an kawo mishi wani mutum wai ya sha giya ce ya sha giya sai aka tambayi sahabbai aka ce ai wani ma ya ce ya gan shi sai aka tattaro wanda aka ce sun gan shi suna nan sun shaida ya sha aka tambayi abu hurairah Uthman ya tambaya Abu Hurairah yace kaga wani ya sha giya yace ni dai na ga yayi amai na gan shi yayi amai amma ya kaga yana nuna cewa menene? bai gan shi yana sha ba shi dai kaga yayi amai to mutumin da ya aman giya ba za ka tabbatar da cewa sha yayi ba yayi ya sha kila tirsasa shi aka sha kila wani abu ne ya dauka ba giya bane ya dauka ya sha kuma ta zama giya duk yana iya yiwa duka suna iya yiwuwan haka kamar yadda mutum zai ɗauki wani kaya ya ɗauka nashi ne yana yi ko misali yanzu kuka tafi tasha kuka shiga mota wani yana iya manta da wata jaka kama ce ku sa gane mazgo duka iri ne sai ka je ka buɗe sai ka gaba taka bace sai a ce ka yi sata ba za a ce mutum ya yi sata ba duk yana faruwa in gane ko ko misali misalin da suke kawowa a babin aure mutum ne ya aure mace sai ya tare da 'yar uwarta amma bai sani ba ko da ita din ta sani yan biyu ne masu kama daya da ya shiga sai ya ga da ya ɗauka mata shi ce sai ya auka mata ita kuma bata ce a za mu shi hukuncin ya yi zina me yasa akwai shubuha akwai shi domin ya aure yar uwarta kuma shi ya dauka ita ce duk irin wannan masayin suna nan da yawa in gane ko duka suna nan da yawa to mala yace idza kana ba'dul a'immati lam tablughum adillatu tahrim fastahalluha cewa idan wasu malamai dalilin haramcin bai zo musu ba sai suka halatta kamar misali wani abu na haramci shi wannan malam bai san dalilin haramcin ba sai ya ce a wannan abun ba laifi aw araba tilka adilla indahum adillatun ukhra ko kuma yana da wani dalili da yace karan da dalilin da dalilin da kai kake kafa hujja da shi na cewa abu kaza haramun ne shi kuma yana da dalilin da yake ganin cewa wannan abin halal ne don haka wannan rukon da yi da wannan dalilin shine zai zama masa ba za a zartar mishi da wannan hukuncin ba rujhana ha alaihi suna ganin dalilin su ya farin jaye akan dalilin da ka kawo na fi zalika suna masu ijtihadi an san me ijtihadi mutum yake iyaka kokarinsa sa wajen zartar da wani hukunci to ya iyaka kokarinsa sa ya zartar sai zama ba haka bane bi hasabi aqlihim wa amalihim wa ilmihim gwargwadon fahimtar su gwargwadon sanin su to kaga ba a zartar ma da mutum irin wannan hukunci fa inna taharima domin haramta abu lahu ahkam yana da hukunce hukunce in ka ce abu haramun ne to hukunce hukunce ne da yawa karkashin haramcin ne na farko at-ta'fim ana iya cewa mutum yayi laifi yayi sabo al-ithmu shine sabo in an ce abu haram ne to wanda ya aikata wannan abin ya aikata mene haramun ya yi sabu zammi yana iya yiwuwa zargi aka yi ga wanda ya aikata wannan abu wal uquba yana iya yiwuwa wata uquba ce Allah ya rafiya ka wanda ya aikata wannan aikin na haram wal fisku ko a mishi hukunci da fasikanci shi ai wani fasiki ne ko da ba za a masa wata uquba ba in gane ko a ce wani fasiki ne wa ghairi dalika lakin laha shurutun wa mawani amma suna da sharuɗa suna da kuma almawani yana da kyau musan menene sharaɗi sharaɗi shine wato ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladamu li dhatihi ash-shartu shine duk abinda idan aka same shi hukuncin ya zo idan babu shi babu hukuncin an gane ko kamar yanzu alal misali me ya sharaɗin Allah ya karɓi sallaka eh in kana da tsarki in ba tsarki ba sallah haka tsarki sharaɗi ne na ingancin sallah ko idan aka samu tsarki akwai sallah idan babu tsarki fa ba sallah to wannan shine sharaɗi don haka in ya kawo wata ukuba to duk abin da yake akwai shi din da zai zartar da wannan hukubar akwai hukubar idan babu shi babu wannan hukubar an gane ko ta iya yiwuwa shi mutumin bai cika wannan sharuɗan da ake nema ba misali an kama shi ya yi zina amma shekarar shi takwas za mu shi hukuncin zina ba sunan shi mazina shi ba kuma ko da zinar ya yi kuma ma'ana zina ya yi amma kuma shekarar shi nawa takwas kaga wannan laisa mukallafa kaga baya cikin sharaɗi na taklif ya rasa sharaɗin takli ko misali an kama shi ya ma wata mata fiye da aka bincika ya ga bai da hankali ma hukaci haka wannan ya sharaɗi babu sharaɗi sharaɗin a mashi hukumar babu shi abin da ake nufi kenan ko da a ce akwai wani abu da aka ce gashi to ya zama sai sharuɗan sun cika ya zama dukkan sharuɗan da ake nema a kansa sun cika huwa muslim balik aqil muhtar ma'ana musulmi ne baligi ne yana da hankali kuma yana da zaɓin saye abin ma'ana ba a kan tilastawa ba kamar yadda wasu barayi za su shigo gida su kama sai sai ya kwanta da kansa ko su tsaura mashi gindin bindiga misali ya gashi kuma da ya rasa rayuwarsa a yi asara gaba ɗaya bari ya aikata wannan sai ya aikata washe gari za a zo a kama shi a cewa ne ya yi zina saboda me لأنه الآن ليس ليس مختارا هو an tirsasa shi ne ko a ce sai ya sha giya ko a ce wani sai ya nama halal wa ba za ka zantar mishi da cewa ya saba ma Allah ba har sai wannan sharuɗan sun cika a kansa duk sanda aka rasa sharaɗi to wacce hukumar kaga ba za ka aukan mishi da ita ba haka sai an samu mawani almani huwa ma yalzamu min adamihi al-adam da abinda da in babu shi ma ya zama min wujudihi al'adam duk abin da in aka same shi to wannan hukuncin bai babu shi in babu shi kuma hukuncin akwai shi kamar yanzu misali mace ce mai al'ada sai ta tashi sai sallar asar ya hukuncin sallar ta eh babu saboda me saboda akwai mani akwai abinda ya hana a karbi sallar shine wannan abin da yake tare da ita to wannan shine mani in gane ko saboda haka ba a zartar da uquba ko hukunci akan mutum sai dukkanin sharɗa sun taru sannan duk wani abu da ya zama mani ne da zai hana aukuwar wannan abin ya zama babu shi amma sharaɗi bai cika ba kuma aka samu wani mani to ba ka zartar ma da mutum wannan hukuncin to shine irin misalan da malai bayar a baya to haka nan in abu ne aka ce haramun ne kafin ya zama haramun akan wani din sai ya zama dukkan sharuɗan suna kansa sai ya zama kuma babu wani mani da aka samu da zai hana aukuwar wannan abin a kansa amma ka samu mani ko da ƙarami ne ko da na shubuha ne to wannan mani ɗin yana iya hana a zartar mushi da wannan hukunci mali ya ce faƙat ya kunu taharimu tabitan yana iya yiwuwa hukuncin haramcin abin ya tabbata abin ya tabbata haramcin ya tabbata wa hadhihi al mun muntafiya amma hukunce hukuncen babu su li fawati shar'iha saboda sharudan basu cika ba saboda me sharudan basu cika ba aw wujudi mani'iha ko an samu wani abu da yayi hani na wannan abin ya samu in gane ko shine almani mana kama alal misali eh, mutumin da yake misali yana da zakka yana da zakka kudin shi ya kai nisabin zakka an gane ko ya kai nisabin zakka shine ya cika nisabi kaga an samu sharadi na farko ko bulugun nisa sannan ana misali gobe yau ba muna litinin ba eh, nawa ga watan rabi'ul awwal 20 da ko 20 20 ga rabi'ul awwal ko 21 ko 20 ko 21 almuhim shi kuma zakkar shi tana kewayowa ne daidai 22 ga watan rabi'ul awwal misali ai kaga ta kusa shekara ranan 21 bayan rana ta faɗi ya shiga gida ya kwanta ya kirga kudaden zakkan shi ko yana cikin kirgawa zai fitar sai barayi suka auko mishi suka cire na suka kwace kudin yanzu an samu mani ko yanzu za ka ba wannan hukuncin da cewa bai ba da zaka ba an samu wani mahani wani abu da ya hana shi ne hauli bai hau kanta ba in gane ko ko da ma haulin ya hau kan zakar ya ciro yana tafiya zai je ya bada sai aka kwaci suka salwanta ba za ka mishi hukunci wanda bai bada zakka saboda an samu wani mani an gane ko to irin waɗannan ake duba duk wani abu da ya shafi hukunci ne da haka hukunci yana iya zama haramun ne ya tabbata amma kuma ba za ka tabbatar da wannan hukuncin ba saboda sharɗa babu su ko an samu mani ya ce au ya kunu mun muntafiyan fi haƙƙi dalika shaksi ko kuma shi wannan mutumin a karan kansa abin bai haramta a kansa ba Ma a subuti fi haƙƙi gari duk da yake ya tabbata a kan wani amma shi kan shi bai tabbata ba bai zama haramun ba yanzu kamar misali mu da muke zaman gida muna zaune lafiya a kalau mutum zai je ci bushe to wanda yake tafiya kuma ya rasa ba bal wajibi ne ya ci wajibi ne ya ci mushe da mushe da giya duk suna iya zama wajibi akan mutum a wani lokaci amma baya nuna cewa ya hau sauran mutane kaga haramci ne akan sauran mutane amma shi a haƙƙinsa zai zama ba haramun ne. Allah ya ce fa ne tura ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi haka shi ba yi da wani abin nan rashin cin shi ne zai zama mushi laifi idan bai ci wannan mushin ba ya yi laifi a wajen Allah gane ko ya saba ma Allah domin zai kai kanshi zuwa ga halaka kuma Allah ya samu mushi da hanya ne cewa ba laifi a gare shi Allah ya ce fala ithma alai to amma mutum yana zaune gida haka kawai ya zo ya ci mushi ya ce wannan ya aikata sabo ya ci haram an gane ko ya aikata haramu amma matafi wanda yake kan hanya ba wannan idan ya cin shi ma ya zama umarni ne Allah ya bashi ci Allah ya ce ya ci din an gane ko Allah ya ce faman yatura ghayra bagin wala adin fala ithma alayhi ko giya misali ya sha ya ci abu misali kama a ce kayar kifi ta makale masa a wuya ya rasa abin da zai nema ya kwankwada sai giya kusa da shi sai ruwan giya ne kawai kofin giya ne a kusa da shi banda shi ba wani ruwa kuma ba zai iya motsawa daga nan zuwa can ba abin nan zai iya halaka shi ko zai na halaka mutum kankanin lokaci dan idan ya samu ya huda wannan babban bututun da yake yawo da abinci yake wucewa ta cikin sa akwai wani babban bututu da yake bai da karfi ba kashi bane ba roba bane ko shine sai ya ce ah, ko kashin mitsi in ka dan balla shi zai balle baya dinkuwa baya gyaruwa to duk abin da ya tsaga shi zai canja hanyar abincin ya yi wani waje sai mutum ya halaka to malamai suka ce idan ya sami irin wannan wannan shine ghassa Allah ya ce wa ta'aman za Shi ne abincin yan wuta kenan zai dinga rike su a wuya to mutum ya sami ghassa ya zama ba komai a kusa da shi sai ya aka ce kurba gwargwadon abin da zai sa abin ya wuce saboda kar ya halaka to kaga shi wannan yanzu a haƙƙinsa shan wannan giyar ba haramun ba ne. in gane ko karfa a fita mutum je ce yau an haramta an halatta giya a wannan masallacin yana da kyau a fahimci menene abin da ake nufi Allah ne ya faɗa faman yaqra ghayra baghin wala adi haka ne yace faman yaqra fi mahmasati ghayra mutajanifin li ithm asali ba yayi haka bane dan ya saba ma Allah a'a saboda babu ne ai kaga wanda zai zo ya ce ma wallahi ya je kasar turai ana tsananin sanyi kuma maganin sanyi a ƙasar turai shine ya sha whisky saboda haka ya ɗan shaya hukuncin haka mana ce ka sha haramu don ba shi kaɗai ba ne maganin sanyi a ƙasar turai muna ganin su suna sawa su manya-manyan suwaitu da manya-manyan huluna kai ma ka sa irin wannan ba sai ka sha ba ko ya ce wallahi shi inda ya tafi ƙasar turan nan banda naman alade ba abin da yake ai akwai kifi akwai kifi a garin ko kuma in bai ci nama alade ba zai mutu ne ai ba zai mutu ba sai a ce to ka je ka ci kifi ko ko ka haƙura da cin naman tunda ba likitan da ya ce in baka ci nama ba za ka mutu <laughs> sai a ce to ya haƙura da wannan to kaga irin waɗannan masail din ya kamata a dinga fahimtar su da haka yana iya zama haramun a haƙƙin wani mutum amma ba haramun bane a haƙƙin wani kuma idan ya samu uzuri na shari'a da ta bashi daman da zai yi wannan yanzu kamar misali in ka ɗauki wannan ƙwayar ta ta abin nan Eh, abinda ake anesthesia da shi eh, banda kokin akwai ɗayan an gane ko eh, opium asalin opium da ake noma shi ai kwaya ne amma da shi ake da shi ake anesthesia na asibiti amma mutum allura in za a mishi aiki yayi bacci hankalin shi ya gushe dan a cire mishi cuta kaga shi wannan mara lafiyan a haƙƙinsa a asibito a mishi amfani da wannan abin ya zama wajibi dan in ba a yi amfani da wannan abin ba bayan da za a mishi aiki a raba shi da cutar to amma ana zaune lafiya sai mutum ya dauko ya soka ma kanshi a ce to wannan ya aikata haram ko amma mara lafiya a asibiti kaga ana halattawa su yi amfani da shi amma daidai gwargwadon abin da ake bukata shi yasa aka ga su ba asibitin suna ba mutum daidai gwargwadon bukatarsa yanda ana gama aikin da dan wasu mintuna sai ga mutum ya fara dawa cikin hankalinsa ko ba a barinta ta ɗau wani lokaci kuma ya amana a baka fiye da abin da kake bukata to sai wani ya je ya siyo irin ta shi ma ya zo gida duk lokacin da ya ji jikin shi ya yi ciwo ya yi raɗaɗi zai ɗan soka ta a jikin shi don ya samu <laughs> abin da zai ce wannan ya yi laifi shi a haƙƙinsa haramun ne an gane ko ya yi haka ne don ya samu kwanciyar hankali don ya rage zafi ya ce to wannan haramun ne a haƙƙinsa amma a wancan kaga shi ba haramun ba ne. saboda haka irin waɗannan abubuwan ne malai ke bada misalin su ce wa inna ma raddadna kalam abin da ya sa muka yi tanana ta magana nan ji malam gane ko dai wa hadhihi al-ahkam muntafiyatun li fawati shart ya wujudi mani'iha aw yakunu tahrimu muntafiyan fi haqqi dai wa inna ma raddadna kalam mun yi tanana ta magana nan ne ai ta magana ya kawo misalai yace me yasa li'anna linnasi fi hadhihi almas'alati qawlayn malamai sun tafi fatawa biyu akan irin wannan mas'ala in gane ko ahaduhuma magana ta farko wa huwa qawlu ammatis salafi wal fuqaha shine dokacin zancen magabata da malamai masana anna hukmallahi wahidun cewa hukuncin Allah guda ɗaya ne ma'ana haram din nan da da aka ce ai an ce yana iya zama haram yana iya zama halal to malamai mafi rinjaya sun tafi kan cewa hukuncin Allah bai raba kafa in Allah ya ce abu kaza haram ne sunan shi haram in Allah ya ce abu kaza halal ne ba yi da kishiya ba wai sunan shi halal da haram ba sunan shi halal in gane ko wa anna man khalafahu bi ijtihadin sa'igin mufdi'un ma'zurun ma'jur cewa hukuncin Allah ɗaya ne amma duk wanda ya saba wannan hukunci saboda wani hali nasa da yayi da wata fahimta to wannan yayi kuskure idan ijtihadin ya zama bai daidai ba baya nuna cewa abin ba haramun ne. eh abin yana nan a haram din sa ko da a ce ijtihadin shi ya nuna cewa abin ba haram ba ne. shi wannan ijtihadin shi ne amma a hukuncin Allah sunan shi haram sai dai za a ce yayi kuskure sannan kuma ma'azur yana da uzuri saboda shi dan adam ne kwakwalwar dan adam ba dole ta riski abin da yake Allah shi yake nufi ba ɗari bisa ɗari kuma ma'ajur yana da lada na ishtihadin da yi Allah zai ba shi lada to wannan magana ta farko ke fa'ala hal akan wannan maganar yakunu zalika alfi'lu alladhi fa'alahu almutaawwilu bi ainihi harama. da haka shi wanda yi tawili din koda yayi tawili ya ba wannan ma'anar abin fassara halal ne duk da cewa abin haram ne a wajen Allah to ya ce wannan wato aikin zai zama haramun amma dai da ya tarattabo asaru tahrimi alaihi ba za a ce abinda wanda ya aikata haram zai hau kanshi shi ma ya hau kanshi ba me ya bambancin su bambancin su cewa shi ya yi ijtihadi ya yi amfani da tunaninsa da fahimtarsa da kwakwalwarsa don ya cimma abin da yake gaskiya ne amma bai samu haka ba li'afwillahi anhu saboda Allah ya mushi yafiya fa innahu la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya daura ma rai sai abin da zaka iya da haka shi iyaka abin da yana istihadi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajra wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mai ijtihadi duk malamai da kake gani suna cewa su ce abu kaza haram abu kaza halal ne ko da kuwa ba a ganshi barara nassin alqur'ani akan cewa abin haram bane ijtihadi suke gini akai ma'ana suna gini ne akan fahimtar su to duk wanda ya gini akan fahimta ya ce abu kaza haram kuma abin ya tabbata haramun din ne haka Allah yake nufi to yana da lada biyu an gane ko lada na ijtihadin sa da kuma lada da yayi na dace da abin da Allah yake nufi to wanda kuma ya ijtihadi ma'ana yayi kokarin fahimtar sa da ya sai ya kuskure ma abin da yake daidai ne sai ba da fatawar abin da yake ba daidai ba to wannan ba a ce mishi yayi laifi sai dai a ce muhti ya yi kuskure duk da haka Allah ya ce yana da lada ɗaya yana da lada na wannan kokarin da yana ya cimma abin da yake gaskiya da za a ke cewa kullum da musi amma mu sani cewa wannan din ya yi kuskure wajen zartar da abin ba a cewa to hukuncin na ya zama biyu a hukuncin guda ɗaya ne yana nan a ɗaya sai dai shi ya yi kuskure ne wajen zartar da hukuncin ko tabbatar da shi to wannan ne fatawa ta farko ta mafi rinjayen malamai asani fatawa ta biyu annahu fi haqqihi laysa bi haram cewa shi da ya ice hadin cewa abin ba haram bane to a karan kansa abin ba haram bane kaga su waɗancan sun ce ko da yayi kuskure sunan abin haram to amma waɗannan na biyu suka ce a'a inda yayi kuskure to a sunan abin ya aikata ba sunan shi haramun ba saboda mai da adami bulugi dalili tahrimi lahu saboda dalilin haramci bai zo mishi ba wa in kana haraman fi haƙƙi gairihi ko da haramun ne a haƙƙin waninsa wanda ya san haka fatakunu nafsu harakati zalika shakhsu laysat harama da haka abin da zai aikata din ba haram bane amma a kansa Allah ya ce wal khilafu mutaqarib amma sabanin da ya kusa da kusa ne wa huwa shabihun bil ikhtilaf fil ibara kaman sabani ne ko a cikin lafazi amma ba wai sabani bane a cikin aiki sabani na malamai ya kasu kashi biyu yana da kyau mu sani sabanin malamai kashi biyu ne in gane ko akwai abin da ake kiran shi ikhtilafu tanawwu akwai kuma ikhtilafu tabad ikhtilafu tanawwu shine kowa ya dinga bada wato bayani gwargwadon iyaka fahimtar shi da zai iya zama ila kowa yana neman ya bada ma'ana ɗaya ne wannan sabani ne ba mai cin karo da juna ba kowa yana kokarin ya tabbatar da wani abu wanda an koma cikin littafinsa na ah, ah, muqaddima fi usulit tafsir ya kawo wannan bayanin, ya kawo wannan bayanin shi ibnu taymiya cewa irin wannan sabani kamar sabani wajen bayanin misali bayyana suna daga cikin sunayen Allah yanzu idan aka zo kamar al-malik a cikin sunayen Allah ko ko akwai irin fassarar da yake bashi amana wani zai ce maliki duniya wal akhirah wani zai ce malikus samawati wal ard ai sabani ne amma sabani ne wanda yake ba mai cin karo da juna ba duka abu da yake so yaje ya kai gare shi wannan shi ake kira ikhtilafu tanawu Mana duka suna kokarin ba da wani abu kuma shine mafi yawancin sabani da yazo wajen sahabbai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bayanin aya ko wani abu irin wannan sabani ne suka samu akwai kuma ikhtilafu tabat shine sabani mai hannun riga kai ka tafi gabas ya tafi yamma in gane ko wannan shine sabani mafi muni in gane ko kamar alal misali wanda za su ina yawan bada misalin nan saboda mas'ala ce da mutane suka dauke ta suka cika mata kura kuma bai kai a cika mata kura ba misali wanda suka yi sabani a wajen riƙe hannu akwai wanda suka ce duka sun yi ittifaki za a daura hannun dama akan hagu a sallah ko to amma wasu ka ce anan za a daura wasu ka ce anan za a daura wasu ka ce a daidai gefen zuciya wasu ka ce a ƙasan cibiya duka ne suke so su yi bayani suna so su yi bayanin daura hannun dama akan hagu ne haka wannan saɓaninsu su ba saɓani ba ne na cin karo saɓani na cin karo wanda ya ce a daura da wanda ya ce a sake wannan abu ne daban-daban kawai wannan yi sama wannan yi ƙasa ko wanda ya daura a nan ya hau sama wanda ya sake ya je ƙasa saboda haka sama da ƙasa suke wannan ikhtilaf ne ta ba wanda sai an yi tafafatawa kafin a abin nan amma wancan duka na kokarin kusantar da wani abin shi yasa za ku ga irin wannan abin sai ka ga ana ta kai ruwa rana a cikinsa a yanzu duk wani mai rike hannu ba wanda zai zo ya ce mamalin ba haka ake rike hannu ba kowa yana yin gwargwadon iyaka fahimtar sani ko wani ya sa a nan shi gida haka aka ce a sa tunda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar shine hujjarsu cewa Allah madaukakin sarki ya ce eh, fasalli li rabbika kai sallah ga ubangijinka wanhar suka ce annaharu shine daidai wuya ma'ana ka sa hannunka <laughs> a daidai kirjinka shine annahar gane ko yana zuwa da wannan amma nan fasara ce da bata da hujja gane ko wasu ga ce a sa a kasan ciki saboda an rawaito hadisi daga aliyu dan abi talib mazhaban hanafiya cewa ya sa hannun shi a kasan cikinsa yanzu ka je kaga mutanen da suke mazhabar hanafiya yan turkiya yan yasha gaba daya indiya ina ne kana tsaya sallah kusa da su haka suke rike hannunsu su a kasan ciki kai kuma kai haka suna ganin cewa ka wuce abin nan in gane ko so wannan ikhtilaf ne da haka ba za ka zo ka ce waɗannan mutanen gaba ɗaya a ruɗin suke ba ba san me suke yi ba a'a kowa yana da hujjar da ya sa yake haka in gane ko wasu ka ce a daure a sama daidai kusa da zuciya inda zuciya take saboda me saboda adatan idan mutum yana so ya rike wani abu nashi ya rike shi damdam haka yake yi ko ko kudinka ne ka sa a nan kana dan <laughs> danne shi <laughs> ya abin nan ko ko kuma a'a ita zuciya kutun da ita ce abin nan ɗan mutum take kai mutum zuwa wajen tunani da wasu abubuwa to a lokacin da ka danna ta za ka taƙaita mata wannan yawace yawacen da tunani-tunani din ta ya zama ta tsaya haka wanda shi ne zance kusan mafi kusa da mafi yawancin malamai suka tafi a kai cewa za a ɗaura dama akan hagu amma a daidai nan gefen a karkata zuwa gefen hagu wasu ma an kayan za ka ga mutu haka akwai masu riƙe wuya haka wani kuma yi haka ko kamar ya tsaya kallon wani abu ko kallon yan koko ko wani abu sai ya daura can nan a kan nan to wajen riƙewa ma wani zai ce ma ka riƙe haka ma'ana ka kama wannan hannun ka riƙe wuyan hannu wani wani ce ka kama nan ka daura ɗaya akan ɗaya duka wannan ikhtilaf ne ba ta ba ba nan kishiya ba ne. saban ne na kokarin bayanin yadda abu yake kowa yana kokarin ya kusanto da shi daidai yadda za a yi an gane ko amma ne yace a rike wannan yace a sake wannan ikhtilaf ne taba e, sabani ne na kishiya yana bukatan dole sai an zo da dalilai da za a karfafa wancan amma wannan babu wani abin da ake bukatan dalili wancan yana bukatan lallai lallai sai an samu dalilai masu karfi da za su tabbatar da haka ko su tabbatar da wancan ko su kore wannan ko su kore wancan kuma a lokacin da aka same su din aka fahimci dalilan sun tabbata haka din kai ka gane shi ya gane kuma ya ce ba zai ba to a nan ne kuma ka kafa masa hujja in gane ko ka kafa masa hujja a nan haka muna rufa Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai Allah kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bi ya nuna mana bata kuma ya ba mu ikon nisantan shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk